alaikum warahmatullah ina son zan dan yi magana ne ka eh ke Aisha Humaira ke kowace yake eh kakin ke to ke magana mu mun san ba za ki kwaye ma mai gidanki baya ba saboda da abin da kike samu a gaba gare shi domin wannan ba shine a gaba gare mu ba zai yi miki magana na zama na dan Niger magana da muke son ki hito ke magana sai ki ce a'a ƙarya ne e zango yake yi tahiyar da sun kai su da rarara tahiyar da sun kai su da rarara miliyan goma ne an ka bada haka muke son ki ce ba magana tahiyar da kun kai daga baya bayan an gama kamfe ba zum ya zama mai kasa mun san da kun koma Niger da kun koma Niger wannan kun ka ce ku yi kwana goma ba ku ga mai kasa ba wannan ba shi muke son ki saki ba mu labari ba shi rarara ce magana kamfen da sun ka zo sun ka zaka Niger an ka ba ku miliyan 180 shine kuka hito kuna kariya da ƙarya ne ake yi bancin an ba ku wannan kuɗi to abin da muke son ki sani da shi mu 'yan Nijar mu ba wawaye bane ba kamar yadda kuke doka kanku wawaye kuke doka yan uwanku yan Najeriya wawaye wannan zai yi miki bidiyo wannan special zuwa gare ki na dai ke duk yanda ki hito ki magana yawanci duk wanda suke yada wannan ƙarya mutane ne mutane rarara su ne suke hito a suna yada ƙarya na dai zai yi magana tun daga wanda ya fara wannan magana Nura shefu Nura shefu shi ya hito ya ta kai ne da kai ne abinda nake son masu saurare na da Allah ku mai saurare na da Allah ya tsaya ya yi alƙalanci akan magana gara niki nura shefu ya tun kamfen da an kai ma an kai ma baba muhammadu isu 2016 2016 har zuwa kamfen da an kai ma eh, bazum rarara ba a bashi miliyan 30 ba amma rarara ya kashe miliyan 50 ya mai hankali zai ɗauka wani magana don kun ɗauki mutane da ƙyaƙƙai wawaye ya mawakin da hito daga Najeriya zai bata miliyan 50. shi a bashi tun kamfen da an kai hannun Muhammad Isu a bashi miliyan talatin shi ne muke cewa ƙarya na hauke ita dama karya sai ka fara magana karya daga baya sai ka tona makanka asiri abinda muke son Aisha da ki hito ki faɗi sai ki ce e zango karya ne yake yi ta hiyar da yi da rarara tun kamfen da an kai duka dan tut de Niger wannan tun daga Tawa tun daga Maradi tun daga Zandar tun daga Agades, tun daga Difa, tun daga Doso, tun daga Niame, tun daga tilaveri Ƙarya ne miliyan goma ne an kaba da haka muke son keto ke faɗi. Amma magana kun zo daga baya, wannan zuwa da kun kai daga baya, ai daga baya ne wannan daidai kun gama abin da ake yi an aza shi mai ƙasa. Zuwan da kun kai tare da tare da shi ai rarara ya zo da Ezangu, da baban Audu, da baban Cinudu, da daushe, wannan magana ce ake yi. kuma mu yan Nijar ku bar mai damuwa wayi ya mai hankali zai doka wannan magana da kuke yi na dai kun ce rarara zaka cikin Nijar shi ya kashe miliyan hamsin amma aka bashi miliyan goma a nan kun ta kanku da kanku dama makaryaci duk yanda yi daɗin karya daga baya zai fallasa kai ne wallahi ku ji tsoron Allah Niger abinda an ka baku shi ai e zango saboda da she ƙarya ne yace 180 abinda kun ka samu cikin watsin kuɗin da an kai a Niger dan tut region da wire juan da an kai watsin kuɗi wallahi wallahi ko rantsuwa ka yi ba za ka yi kafara ba sun kai ƙarfin miliyan ɗari kuma wa an ka ba su ku an ka ba su ku ka tai da su wa an ka ba su dan ku shi tsoron Allah mu jar dai an cuce mu an ɗauki kuɗin mu an ba ku kun tafi da su na ɗai otalin da ma kun kai zama kuɗin da ma an ka biya duka su suka biya su wanda kun kira yoku ya za ku ɗaukar mutane mahaukata ke duk yanda an san da ke ba za ki hito baki kare mai gidanki ba saboda kina tsoron ki rasa abincinki waye kira ki rarara ɗaukaka ki mun sani kina tsoron idan ki gai gaskiya rara zai kore ki kuma za ki rasa abin da kici to mu yan Niger ki baure na mana da hankali kaji idan ki hito bidiyo goma za mu hito bidiyo goma mu yare fondar kinki kaji mu magana da muka yi kuɗin mu da aka kwashe an ka ba rarara na dai ba zun bai da wani kamfani cikin Niger wanda aka ta kamfani shi ne shine ba shi kuɗi bai da ba zun ba dan kasuwa ne ba Muhammad Isu ba dan kasuwa ne ba kai duk wani dan siyasa na Niger babu dan kasuwa ina suke samun kuɗin da suke ba mawaka dan Niger nawa a cikin wahala dan Niger nawa ke nema abin da ya ci a kwashe kuɗi miliyan 180 a baku shi e zango ai ya, ya rage nema kai ni in an ce an baku miliyan 500 wallahi ba zan ce a'a ba saboda mun ga kai ko Naziru Naziru sarki waka ka san dai shi yanda ake doka rarara game da tarayya game da mawakin bazum inda rarara yake ba a ɗaukar naziru nan to naziru iya hito an bashi miliyan goma sai mun kalubalance shi mun ce ƙarya yake naziru sarki waka iya hito an bashi miliyan goma wallahi sai mun kalubalance shi mun ce ƙarya naziru yake yi bale rarara wanda ya doko kwan bayan zaka cikin Nijar ya yi waka su da suke ganin masu rarara shi na ci musu iko ba talaka sun ka zaɓe su ba haka suke gani saboda suna ɗaukar cewa rarara duk wanda yi mawaƙa sai ya ci iko turara naziru ma da ba ma especially ba doka ta shi naziru kamar mawakin tarayya shi iya ce mana zakkuwar da yi Niger miliyan goma na an ka bashi sai mun ce ƙarya yake yi bale rarara Allah ya tona asirin ku kuma insha Allah wannan daga yanzu sai, sai yanzu daga yanzu ba a koma ɗauko mana wani mawaki daga Najeriya ya zaka ya kwashe mana arzikin mu na Niger talaka na cikin yuwa wannan bidiyon ki ne na ɗaya in kya sake na biyu za mu hito mu yi refund ɗinki insha Allah wannan bidiyon zan yi tsokaci ne akan maganar da ya uwa malama Aisha Umaira ta yi ah, malama Aisha Umaira wuce all the respect ah, ni kaina yana ganin mutuncin ki ah, kina daga cikin matan da zan cewa na kani da waɗanda mu muke kyauta ma zato abinda ki matsalolin ki da su tsakanin ki da waɗansu mutane wannan dan adam bai rasa makiya da sauransu amma mu muna magana ne akan lokacin kamfani lokacin da su daushe da ku da su adam sango kun fi ku 150 kamar yadda kika gayi mutum 150 din nan ba na tunanin cewa rarara tunda ba gwamnati ba ne ba zai ɗauka ko da dubu ɗari biyar biyar shi adam zango ya ce an ba shi dubu ɗari bakwai ko to sarwan su wanga mina ake ce mishi su mina ce mishi sarwan abokan aikin ku akalla a ce kowa an ba shi dubu ɗari biyu akalla kuɗin da za a kashe sun fi miliyan hamsin a naira kawai so ba na tunanin cewa rarara yana da interest a Niger ta gyaru ko ta gyaru ah, da zai sa kuɗin shi don saboda wurin yin kamfani kan wata gwamnati ah, zan saka wa waɗansu fotunoni a yanzu inda za ki gani ke kina muna magana ne a june 2023 mu kuma da muna magana ne a lokacin kamfan 2020 2020 2020 2020 lokacin da aka yi zaben ah, shi tsohon shugaban kasa muhammadu basu mu yan ƙasar Nijar ku fahimta ba abun da aka baku ne yake muna ciwo ba inda an yi ma yan ƙasa kwatankwacin rabin rabin rabin abun da muke tunanin ko ko muke zato ko ko muke zargin an baku da Allah ba ya yi muna matsala amma ƙasa a irin ƙasar Nijar wadda ruwan sha sun yi wuya a ƙauyuka yara babu karatu makarantun ne cikin zana suke likitoci babu a asibitoci babu babu magani ma'aikacin ne biya ma ba a biyan su uh, albashi na kwarai mu saka mu ga ana badakala da irin waɗannan kuɗin ke in kun fito kun karyata shi Naziru ba zai taɓa fitowa ya karyata ba domin Naziru ne zai daga motar miliyon 120 ya ce a Nijar ba bashi ita. To ni dai ban san wani dan kasuwar da yake da wannan zuciya ba ta ɗaukan motar miliyon 120 a Nijar ya ba mutum cikin dukiyar shi tashi ta kanshi in ba dan siyasa ba. Akalla ba kasar ba cikin fati guda Naziru ya yi ma mutum uku waka. Ya yi ma tsohon shugaban kasa Muhammadu bazuma waka. ya yi ma ibu rage waka ya yi ma idi masta waka kuma duk yan fati guda akalla ba kasar ba kowace waka na tabbatar da tafi karfin miliyon ɗari ah, cinan in za mu yi magana mu ku fito ku yi muna magana about 2022 ah, muke magana ba bayan kun zo kun yi abin da kuke ba bayan shekara uku kuka dawo shugaban kasa karɓe ku da sauransu lokacin da shugaban kasa karɓe ku mutane sun zaka sun ta suka ni ban yi suka ba ah, kun kai ne su shugabannin sun ga kun kai ne suka karɓe ku Ah, wannan duk ba matsala ba ni ana wa tunanin amma shi wancan mai alhikima yake kowa ne ne ban ga bidiyon shi ban yadda na ga mutane na mishi radi ya fito ya ce miliyan biyar wancan ya fito ya ce miliyan goma kuma miliyan goma da kike zance a kan ziyara ne kuka tafi aka ɗauki miliyan goma aka ba ku ba ku yi aikin komi ba aka ce ku sha mai na san haka za a cewa Ah, wata kuduri ne wata bukata ku ce ta kai ku bayan kuna ganin kun kafa gwamnati ah, kun yo bibiya yanzu kun zaka kun kawo ƙudurin ku cikin kasar da ba ta ku ba kuna son a yi muku wani abu wanda ina da ston ba abun da zai gyara talakawan Nijar ba ne ba interest din shi rararan ne da ku ya kawo ku a Nijar. Kuma I'm sorry to say Adam Zango da kuke nan kuna ta zagi da sauransu Adam Zango mutum ne wanda ah, in aka bata mishi rai gaskiya ce zalla yake gai a cikin shi. Kuma ke in baki fito kika yi wannan magana ba sai mu ce a baki ma adalci ba dan yadda kuke da rarara close to him yadda yake dokan motoci da sauransu yana baku ba tare da kun mishi aiki kun ba a nawa tunanin dole ku fito ku kare shi dan ko saboda ko ni ne nake da mai gida wanda zai dokan mota ta almost 10 to 20 something million ya bani ban mishi aikin komi ba ai dole in fito in karo wannan mutumin amma muna da hankali we are going to school mun tai makaranta mun shiga duniya um, motocin da ake ta kyauta da su mun ga yadda ake wahala ana buga su ana kera su ana saida su uh, da dai sauransu amma ni ba na kyauta su cewa dan siyasa zai ɗauka uh, miliyan goma a ziyara kawai kuma kai mishi aiki ya biyan ka baki da baki ne na yi magana da wani cikin manyan mawakan Nijar shekaran da ni wancan bidiyo kirin na ce mini Habibu wa'annan kuɗin an bada su amma ba ba ya bada su ba lokacin da rarara ya yi zinga ya ce za a bashi wannan kuɗi ni fa da mutum ya gaya mini ƙarya ta maraƙa ce na suke ta sai wurin uwarta in aka ƙure na san kawo wanda ya gaya mini ya ce da shi da rararan no da shi da da waɗansu manyan mutane da shi da firizidankin mawaƙan albishir mawaƙan albishir kowa san su a nijar ya ce sun zamna da bazum suka gaya mishi bazum ya ce shi baya goyon bayan a ba rarara waɗannan kuɗin mawaƙan shi cikin gida sun ce shi bazum gaskiya mu duk abin da zamu muna kwatanta adalci mu ga abin da mun ka sani iya uh, iya iya abin da muka sani mu tsaya a nan kaga adalcin da zamu sai mu ce ba bazum din bane ba da kuɗi amma yan fatin shi ne to yan fatin shi dan sun baku miliyan 180 wa'anda suka saci kuɗi sun hin miliyan dubu ɗari bashin da suka sa kasan mu miliyan dubu ɗari biyar yau dan sun baku miliyan 80 cikin wa'annan kuɗin mi mi mi ne ne abun da hankali baya doka? mutum guda ya saci miliyon so so so so so dubu dan ya hidda miliyon goma ko miliyon ishirin sun hada da wani miliyon tamanin tamanin ko hamsin hamsin sun bawa rarara shine za su ji shi a jikinsu mu mun san 'yan siyasa mu mu a tare da su su suka haife mu mu muka ga abin da suke lokacin siyasa balantana wa'anga da suka yi shekara goma suna da kujera mutum an bashi wani ministry an yi badakala kuɗi a ministirin nan cikin shekara goma ta biliyon goma ko biliyon ishirin zaɓe ya tashi kuma ya tabbatar da in aka kada su a wannan lokacin uh, za a bincike a kama su da sauransu to dan Allah dan ya hidda miliyon ɗari da tamanin ya bada cikin biliyon goma mine ne zai shi a jikin shi haba jama'a mi ma kama adalci assalamu alaikum warahmatullah ina son zan ɗan yi magana ne kaɗan akan lamarin Adamu Zango da Rarara to cikin girmamawa baba Ado kasan ina girmama ka tsakanina da kai akwai kunya akwai mutuntawa akwai girmamawa ni da kai muna respecting din juna sosai daidai gwargwado akwai kyakkyawar alaka tsakanina da kai shi a rara ba sai na ce komai akan shi ba shi a zahiri alaka ta take da shi to gaskiya ni ban saba shigar masa rigima kuma yanzu ma ba shigar masa zan yi ba da abin da za a yi a media da abin da zai taso a yi ta surutai ban taba saka baki na a cikin abin shi ba na san kuma menene ana yi ya zo ya wuce cikin yan kwanaki kana to abubuwan da suka haɗa kutun a bayan shekara bakwai da kake magana wasu abubuwan ban sani ba zan saka baki nan daga kan iya inda na sani iya inda na sani shine akan magana tafiya Nijar na san kusan about 3 years ko kusan haka mun tafi Nijar tare da kai mun yi zirga-zirga sosai a ƙasar Nijar mun sha wahala matuka wani yana daga cikin experience da na sha wahala wanda ba zan manta da shi ba so na san wannan so ina ga ina da abin cewa akai saboda na ga lamarin maganan kuɗi da kai ka ce an da miliyan 180 na sefa wasu daga cikin 'yan ƙasa na nijar suna korafi a kai suna ganin kama ana zalunta su ana ɗaukan haƙƙinsu ana baiwa mutane waɗanda ma ba 'yan ƙasa ba wanda wannan dalilin ne yasa nake son tufa albarkacin baki na akai cikin girmamawa tunda muke zuwa nijar tunda muke zuwa nijar duk sanda za a samu kuɗi ko nawa ne ma ko ma wace tafiya ce in dai a tafiyar mu ce da muke yi in dai a tafiyar mu ce ko nawa aka samu ina sani to tunda muke zuwa nijar wallahi ne so ɗaya na san an bada 10 miliyan ma a dunkule wallahi sai da irin abin da ba a rasa ba kananan abubuwa amma 10 miliyan shine kuɗi mai yawa da ni na san an bada saboda shi ma 10 miliyan din lokacin da aka bada bayan kamfen ne bayan ma ba zum ya ci ne kwanaki mun je Nijar mun je mun dawo ina jin bai fi da wata ɗaya ba ma aka cire zum daga kan kujerar shi to wannan zuwan da muka yi lokacin mun je mun yi wajen kwana kwanaki dai mun yi kwana hudu biyar haka ina can kafin mu ga shugaban kasa kuma shine ma inviting din mu shi ce mu je muka je mu ma tafi mu da yawa mun tafi mu goma sha ne ba kamar yadda muka saba tafiya a tafi da yawa dinnan sosai ba ranar ba ya haka ba muka tafi mu goma sha wani abu mun je mun dan kwanaki da muka je mun tadda kamar akwai program da suke lokacin a garin suka ta samun baki daga wasu kasashe kamar dai akwai abin da ya taso musu da suke yi so muna zaune dai muna jira irin ana aiko mana da sakon irin ban hakuri da sauransu mai hakuri sun zo suna cikin uzuri muka ce ba matsala mu ba sauri ba muke kawai ma mun zo ne kamar ma daga nan ma mu dan yi hutu muka je Nijar din da muka je muka gana da shugaban kasa aka gaisa aka yi hotuna muka tafi mun nemi dai wani aiki a wajensa wanda tabbas da aikin ya samu da akan wannan aikin ne kila zamu iya samu wani abu na alkhairi tunda aiki zamu yi a biya mu ba wai a ɗauka kyauta a bamu ba sannan kuma wannan miliyan goma ɗin Allah cikin hikimarsa kaman irin wani abu makamancin wannan a gaba an san zai faru mu ba mu sani ba amma Allah ya sani shi barwa kansa sani tunda ake samu kuɗi ana tafiya bana ɗaukan kuɗi a hoto ko a bidiyo sai wannan bidiyo ɗin da na dauka yana nan yanzu zan hada shi da wannan bidiyon da nake magana akai domin ku gani sai in ɗora bayani na. to dai gashi nan kamar da sasan da aka kawo kuɗin a jikin hoton kuɗin akwai date akwai time a jiki wanda wannan ba zan taɓa iya canta shi ba sannan kuma ga hoton nan da muka yi da shugaban kasa, za ku ga kayan ne a jikina sannan kuma ina kirga kuɗin da na still dai kayan ne a jikina duka rana ɗaya hakan ya faru a wannan lokacin a wannan tafiyar tamu Nijar a wannan zaman da muka yi mun zauna a Radisson Blue mun kashe kuɗi daga hotel zuwa abinci zuwa mun da muka sha wallahi ina jin zai kusa kamar 7 miliyan haka kofi saboda lokacin ma ni na rinka daukan kuɗi a account mu ina turawa ina transfer ma yan garin sai su kama na sai sai mu biya abin da yasa mu biya na kwanakin duka ba sai muke biya kullum muke biya na kwana ɗaya saboda muna ganin kamar ko da yaushe zamu iya tafiya yau ne gobe ne tura kuɗi kaza a zo a biya kuɗin ɗaki gobe ma za mu sake zama mu ƙara kiran su mu ƙara tura kuɗi mu karɓi sai mu biya kuɗin ɗaki haka muka rinƙe saboda katinan mu yaƙi da kanmu katinan Najeriya ne ba mu da ba mu da biyanin katin dola a hannunmu da kanmu lokacin to aka yi haka mun kashe wajen kusan 7 million plus ina ga to kaga wannan can miliyan mai ma wannan replacement din kuɗin da muka kashe ba abin da yasa na faɗa ka shine da muka dawo muka sallama sauran mu kuma manyan muka haƙura wallahi da za a sallama ma ragowar mutane da aka tafi da su sai da ma muka sake ɗaukan kuɗi a aljihun muka cika muka sallame su to yanayin abu da yawa tunda muke zuwa din a baya din ma kuɗi kaɗan kaɗan ne kuɗi kaɗan kaɗan ne da dama shi ko da yaushe cewa mai idan ya ɗauko ɗan takararsa yana talan shi bai damu da sai a rinka bashi kuɗi ba kawai in ya ce wani yake to yakan tsaya akan wannan wanan amma wala Allah daga baya idan an ci yana da wata bukata ko wata alfarma da yake nema ko wani taimako da yake nema a yi ma wani ko a mishi zai iya zuwa da bukatarsa wanda za a tsaya a saurare shi akai to na san yakan yi haka shi yasa da yace na yin bazum ya tsaya kai da fata yake sannan irin zaman da muka yi da bazum muka yi hira akai maganganu a irin yadda yake nuna mana shi dan kishin kasa ne kamar irin bana tunanin bazum zai iya daukan sefa ko dubu hamsin mai bada ni a ganin da na masa as far as ba aiki aka masa kamar yadda nake tunanin zamu masa aiki ya biya mu kaga wannan kuma biya akai dan bana manta ma lokacin da aka yi lokacin an yi wannan kone-konen da bannan da aka mana babu dadewa ne har yake cewa amma wannan ai a ka'idar ƙasa gwamnati ce ya kamata ta biya kaza kaza irin an dai dai maganganu da dama wanda bai kamata da yanzu zo faɗe su anan ba to ba zan ci abin da ka faɗa ba gaskiya bane na maganar kuɗi tana iya yiwuwa wani ne ya faɗa maka kai kuma baka yi bincike ba kawo kai ka zauna to duk wanda ya faɗa maka wannan magana wallahi lazim ya maka ƙarya ya maka ƙarya kuma I'm sorry ina magana ne aka shigo ya maka ƙarya kuma bai faɗa maka gaskiya ba sannan kuma ni a nan kawai zan iya saka baki duk wasu abubuwan da suka faru alaƙar da kai a baya a wani lokacin na shekara bakwai din kuma kamancin wannan bana nan ban san me ake ciki ba wannan ne wanda na sani shine kuma na saka baki cikin girmamawa cikin kuma girma da arziki sannan kuma ina mai baka shawara ka sake bincika ka ji abin ba haka yake ba duk ma wanda ya faɗa maka amma a cikin click din mu na tafiyan ne in ma shi ciyaman din ne ya faɗa maka da kanshi in ma wai ne ya faɗa maka da kanshi cewa an ba da wannan kuɗin wallahi ya gaya maka ƙarya mu taɓa kama wannan kuɗin ba kuɗin da muka kashe a Niger na wannan zirga-zirgar da muka yi wallahi har yanzu ba mu yi da shi ba to da mun samu aikin da muka muka nema ne daga gwamnatin su da mun yi aikin tana iya yiwa za mu mai da kuɗin mu har ma mu cire ba saboda ai an fara gwamnatin kenan babu dadewa aka zo ma karshe ma kaga aka cire shi a kujerar shi to ina maka fatan alkhairi kowa da kowa ina maka fatan alkhairi baki ɗaya aka ce ka guji sakayyan wanda ka taimakawa da kawai jinta nake ana faɗi amma yanzu na tabbatar da kalma ce mai ƙarfi hakika na faɗa nema ka guji sakayyan wanda ka taimakawa sannan ba kowa bane a rayuwar duniyar nan don ka gan shi a wani hali za ka yi ƙoƙarin lalle lalle lalle sai ka ba da gudunmawan ka iya ƙarfin ka akan taimakonsa ba kowa ba ne karki tunanin cewar inda kika ɗauki amanansa aka zau ɗauki amanarki karki tunanin cewar inda kika bar rayuwar jin daɗi kika zaɓi ta wahala irin tasa ki ɗauka cewar idan shi jin daɗin ya zo <laughs> shi zai gwaji jin daɗi saboda ke fati kar idan ki ya rufe tunanin ke dawo dawo hayyacinki ba kowa ake zama a cikin wannan eh, wani abin a ce an tsaya tsayin daka sai inda karfin kai kare wajen taimakon mutum ba namar sai sai idona toshe kunne na saboda gani nake yi kawai kiyayya ce kawai tarayyar mu ce ba a bukata mm, mm, mm, ashe an ce abin da babba ya hango wallahi tallahi yaro ko ne ya hau ba zai taba hangowa ba kuma aka ce daga kyan gaskiya sai ya bata gaskiya ne